kamala zaman aure ibada sai an jure idan gobe ta yi nisa. Ni dai na san Lila yarinya ce mai nutsuwa mai kamun kai da tsoron <laughs> Allah. A tunaninki? To Lila ba yarinya ce mai nutsuwa ba, kuma ba yarinya ce mai kamun kai ba. Domin bari in gaya miki, Lila har cikin shege ta zuba. Cikin shege? Kwarai kuwa. Mijinki lullubin biri akai. aka kawo mishi gida da ya san me aka kawo mishi a ran da aka mishi sai ya kore a'a haba da Allah ke kuwa kawai don kun samu wannan dan karamin matsalan a tsakaninku shikenan sai ki mata wannan bita da kullun ki ce ta yi cikin shege ni fa ko in dai akan wancan ne ke kyauta ma zan yi miki komai ballantana ma na ga kin iya sauke kayan aiki eh. Cap Dijan, Salma Kina. aiki abokiyar tafiya ta ce a gidan nan kin ga zaki taimake na in fitar da ita cikin ruwan sanyi ba tare da na wahala ko na tada hankali na ba kin gani ke kin cika burinki ni ma na cika nawa cheese yaya na kaman kafi ni kyau a wani kyau na fiki bayan ba gashi kafi ni kyau ni dai gaskiya to bari mu ƙara ko. Mm-hmm. cheese Kamala zaman aure ibada sai an jure idan gobe ta yi nisa.